This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum. Barkanku da sakin cewa da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na dare yau Juma'a tara ga watan Fabrairun 2024. Bayan labaran duniya za a saurari fashin bakin masana tattalin arziki kan yanayin tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayan masarufi da ake fama da shi a Najeriya. sannan za a ji cewa ɗalibai 'yan ƙasar Nijar masu karatu a ƙasashen yammacin Afirka suna fargaba a kan makomar karatunsu sakamakon ficewar ƙasar daga ƙungiyar ECOWAS. Muna kuma da rahoto a game da halin zamar ɗarɗar da ake ciki a gabar ta tsakiya. A yau Juma'a muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina Kaina ya shirya kuma zai gabatar a kan hasashen da ake wa Najeriya na zama ƙasa mafi wato masa mafi girma ƙarfin tattalin ƙarfin soji a nahiyar Afirka. Amma fa duk wannan sai bayan mun ji halin da duniyar tamu ta wuni. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Sakamakon zaben da aka gudanar a jiya Alhamis a Pakistan ya nuna 'yan takarar da ke da alaƙa da jam'iyyar adawa ta PTI ne ke samun rinjayen kujerun majalisar dokokin ƙasar, a daidai lokacin da ake zargin gwamnati da sojoji ke marawa baya na ƙoƙarin yin magudin zaɓe. A daren yau Juma'a ne dai hukumar zaben kasar Pakistan ta da sakamakon zaben kujeru 217 daga cikin kujeru 266 na Majalisar Dokokin kasar waɗanda aka kada ƙuri'a su. Sakamako ya nuna cewa gungun 'yan takara masu zaman kansu da ke samun goyon bayan jam'iyyar Pakistan Tariq El Insaf ta tsohon Prime Minister Imran Khan da ke ɗaure sun samu kujeru 88 fiye da kowace jam'iyya duk da kuwa da yunkurin da gwamnati ta yi gabanin zaben. 'Yan takarar jam'iyyar Muslim League ta Pakistan Nawaz wato PMLN ƙarƙashin jagorancin tsohon Prime Minister Nawaz Sharif sun samu kujeru 61 ana kallon Sharif a matsayin wanda sojoji ke marawa baya. fitar da sakamakon zaben ya ci tura bayan wani dogon jinkiri da ba a saba gani irinsa ba da kuma ake zargin ana amfani da sakamakon ne domin nuna goyon baya ga bangarorin da sojoji ke marawa baya A yau Juma'a dubban manoma 'yan kasar Poland ne suka gudanar da zanga-zangar shinge wurare 250 tare da toshe hanyoyin shiga kasar Ukraine domin nuna adawa da matakan sauyin yanayi na tarayyar Turai da kuma kwararar kayayyakin noma zuwa cikin kasar. Kafofin yada labarai na Poland da bidiyoyin da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna dogayen layukan manyan motocin noma a mashigar kan iyaka da Ukraine da kuma kan manyan titunan biranen kasar. Tashar yada labarai ta Pulsar ta kasar ta rawaito cewa 'yan sanda a Waso sun ba da gargadin zirga-zirga ga yawancin al'ummar kasar musamman ma akan iyaka da Ukraine. a poznan mai tazarar kilomita 300 yamma da waso manoma sun jera manyan motocin noma kusan dubu daya a gaban ofishin gwamnatin yankin Ƙungiyar maloma ta Poland ta ce ta ɗauki wannan mataki ne na yau Juma'a da nufin fara yajin aikin gama gari na tsawon wata guda. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a jiya alhamis shugaban amurka joe biden ya yi kakkausar sukar da bai taɓa yin irin ta ba akan matakan yakin da prime minister isra'ila benjamin netanyahu ke ɗauka kan yankunan falasɗinawa wanda a cewar jami'an kiwon lafiya a gaza ya kashe falasɗinawa sama da dubu ashirin da bakwai Biden ya amsa tambayar da wani ɗan jarida ya yi masa a fadar White House game da halin da ake ciki a Gaza yana mai cewa yana matukar matsa lamba na ganin an ƙara yawan taimakon jin ƙai da ke shiga cikin yankin. Biden ya ce yana aiki tukuru don ganin an tsagaita buɗe wuta na wucin gadi da kuma ganin an saki mutanen da Hamas ta garkuwa da su da kuma kubutar da Falasɗinawa da ke tsare a gidajen yarin Isra'ila. a ranar larabar da ta gabata netanyahu ya yi watsi da tayin warware matsalar yana mai kiran sharaɗan da hamas ta gabatar a matsayin kamar wani mafarki ne a yau juma'a ukraine ta faɗa cewa sojojinta sun kakkaɓo jiragen rasha marasa matuƙa guda goma cikin dare a yankin gabashin kharkiv a halin da ake ciki kuma ma'aikatar tsaron rasha ta ce ita ma ta harbo jiragen ukraine marasa matuƙa guda goma sha tara a yankuna hudu na ƙasar A jiya Alhamis bayan kwashe kwanaki ana cece ce a ƙasar Ukraine shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kori Janar Valery Zelensky babban kwamandan sojojin ƙasar wanda ke jagorantar yakin da rasha take yi da Ukraine na tsawon shekaru biyu inda ya maye gurbin da kanar janar Alexandria Sirensky. kotun kolin amurka ta nuna alamu na shakku kan yunkurin dakatar da tsohon shugaban kasar donald trump daga shiga zaben shugaban kasa na shekarar 2024 alkalan kotun masu bambancin aƙidu a sassa daban-daban sun bayyana shakku game da ingancin tanadin dokar da kuma nuna damuwarsu a game da illolin da ke tattare da cire trump daga zaben. babbar kotun amurka tana nazari ne akan hukuncin da kotun kolin jihar colorado ta yanke wanda ya nuna cewa a ƙarƙashin doka ta goma sha hudu ga kundin tsarin mulkin amurka da aka yi wa kwaskwari ma trump bai dace ya rike mukamin shugaban ƙasa ba saboda rawar da ya taka wajen ingiza gungun magoya bayansa suka kai hari kan ginin majalisar dokokin ƙasa a ranar shida ga watan janairun shekarar 2021 wanda a dalilin haka ne kotun ta bayar da umarnin a cire shi daga ƙuri'un zaben fidda gwani na jam'iyyar republican a jihar a gaida zara aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu za mu mai da hankali akan rahotanninmu kuma najeriya muka nufa inda tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayan masarufi wanda ba a taɓa fuskantar irinsa ba tsawon wato tsawon shekarun wato tsawon tarihin kasar ya addabi 'yan najeriya ga dai rahoton da wakiliyar muryar amurka rikayya basha ta hada mana musabbaban wannan tsadar rayuwa suna da yawa na farko akwai matsalolin ba mu gina tubalin tattalin arzikinmu ba mun bar tattalin arzikinmu ya lalace ba ma iya sarrafa kayan masarufi ba ma noma cikakken abinci shinkafa masara dawa alkama da sauransu da ke iya rike kasar najeriya sai mun je mun siyo wasu daga waje to wannan fita wajen shi yake sa duk lokacin da farashi ya karu ko wata 'yar tangarɗa ta dan faru a harkar siya da sayarwar daga waje shikenan sai ya shigo cikin gida Najeriya yau. Warga zamana al'amuran mu gaba daya na biyu masana'antun mu babu karfi ba ma wato production ba ma sarrafa kayayyaki a cikin gida Najeriya saboda haka darajar naira bai kamata a ce gwamnati ta bar ta ta samar wa kanta karfi ba sannan tsadar man fetur da makamashi a Najeriya kai tsaye ya yi tasiri sosai akan tsadar rayuwar da ke Najeriya banda wannan akwai matsalar gudun hijira da yake yaƙe da ya lalata harkar noma ya lalata samar da abinci ya lalata shigar da kayayyakin gona noma ya hana yin girbi wannan abu ya ɓata tattalin arzikin ƙasa. To kana ganin buɗe rumbun abinci da shugaba Tinubu ya yi zai sauƙaƙa lamarin? Buɗe rumbun abinci ya kamata ya sauwaƙe yanayin lamarin tsadar abinci matuƙar in akwai shi a wadace. Amma tambaya a nan ne. cibiyoyin Strategic Food Reserve Agency na Najeriya ɗin sun sayi kayan abincin da yawa sun ajiye wanda in aka samu na kasu na wata biyar shekara guda za a iya rabawa talakan ƙasa ya ciyar da ƙasa? Matakin da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka kuma tilasta 'yan kasuwa da suka ɓoye kayan abinci su fito da shi su siyar zai iya kawo sauƙin lamura ko kuma ya sa abinci ya yi sauƙi? Ta gwamnatin da kanta ta tallafa ta rage farashin ta sayi wani bangaren abincin ta rage kuɗin da kanta ta siyarwa wa talakawa. Amma yau idan aka ce da karfi za a sa 'yan kasuwa su yi to abin da zai zamanto kawai shine za a koma raketiyarin ko maketiyarin abincin ma ta inda ba za a gani ba ma an gani in an siyar da iya wanda yake hannu shikenan abincin ya ƙare ba za za a samu ba kuma nan gaba ma a maimakon farashi a siyan tiya ko naira dubu biyu sai an koma ana sayan tiya naira dubu biyar ba a same ta ba ma shinkafar. To a ƙarshe wace hanya ce mafita? Mafita ta farko dukkan mu mu zamanto mutane masu hankali masu tsoron Allah masu kishin ƙasa masu tausayin juna masu sanin ya kamata masu sanin haƙƙi da mutuncin ɗan adam. to tsadar da muke kawowa da kanmu da mun rage wannan domin mu da kanmu muna ma kanmu rauni ta wajen mu sai abincin mu boye ta wajen mu sai dala mu boye ta wajen mu in mun samu mun azurta in kowa ya ga dama ya mutu to wannan ɗabi'ar inda mun daina ta wallahi da mun samu sauƙin rayuwa. Yanzu dai hankulan 'yan ƙasar ya karkata ne ga gwamnatin tarayya domin ganin yadda sabbin matakan da ta ɗauka zai kawo sauƙin lamura. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. a gare da rukayya daga najeriya kuma za mu leƙa ta nijar inda ɗalibai 'yan asalin jamhuriyar nijar masu karatu a ƙasashen afirka mambobin ƙungiyar ecowas suka fara bayyana fargaba a game da makomar karatunsu bayan ficewar ƙasarsu daga ƙungiyar ta raya ƙasashen afirka ta yamma ecowas daga jihar difa wakilin muryar amurka haruru sula rashidu ya haɗa mana wannan rahoto. daliban jamhuriyar Nijar da ke karatu a ƙasashen mambobin ECOWAS sun bayyana cewa a halin yanzu suna cikin tsaka mai wuya game da makomar karatunsu a cikin waɗannan ƙasashe na ECOWAS tun bayan sanarwar da jamhuriyar Nijar ta fitar tare da ƙasar Mali da Burkina Faso na ficewa daga ƙungiyar ta ECOWAS. Faisal Tahir Musa shine shugaban kungiyar ɗaliban Nijar da ke karatu a ƙasar Senegal. Ya ce kawo yanzu komi na tafiya salim alum tsakaninsu da 'yan ƙasar na Senegal. Sai dai ɗaliban na Nijar na cikin damuwa sosai yana mai cewa. Nous sommes presque mille étudiants Nigeria au Sénégal. Ya ce akalla mun kai jimillar kusan ɗalibai dubu ɗaya da ke karatu a nan cikin jami'o'in ƙasar Senegal tsawon shekaru da dama. Amma sai dai daga baya mun samu labarin shugabannin ƙasar mu Nijar da sauran haɗin gwiwar ƙasashen Burkina Faso da Mali sun fita daga cikin ƙungiyar sai yawo. sanadiyar takunkumin da ta kakaba a waɗannan ƙasashe. Kawo yanzu mu dai da ke karatu a nan Senegal ba mu da wata damuwa da mutanen ƙasar sai dai akwai wani kalubalen da ke ci mana tuwa ƙwarya. Shine mun samu tseko na rashin biyan alawus alawus ɗinmu gami da kuɗin biyan makaranta. Sakamakon halin da ƙasar mu ke ciki na takunkumin ECOWAS. Muna kira ga hukumomin ƙasar mu ta Nijar ya kamata a ce sun san halin da muke ciki dan ganin sun biya mana bukatunmu ta hanyar aiko mana kuɗin biyan karatunmu da ma alawus alawus dinmu. ya ai kun san da cewa babu wani ɗalibin da zai iya tafiyar da rayuwarsa ba tare da wannan alawus din ba a nasu bangare kabir isufu dan asalin nijar da ke karatu a jami'ar abubakar tafawa balewa da ke jihar bauchi a tarayyar najeriya ya kira ga bangarorin biyu wato ecos da is na ganin sun yi nazari don nisantar tsatsauran matakan da za su iya kawo tarnaki wajen harkokin tafiyar da ilimi wanda daman ke fuskantar tarin matsaloli musamman a lokacin da suke yunkurin shigowa tarayyar najeriya don yin karatu tun bayan takunkumin da kungiyar ecos ta kakabawa jamhuriyar nijar biyo bayan jiwon mulkin ranar 26 ga watan julin shekarar bara kira da ni nake yi wa shugabanni musamman na najeriya da suke ɗaukar abin da tsauri ya kamata su hankalta da wannan kar su bari wai wani abu na ecowas ya shafi harkar karatun ɗalibai ko na niger ko na najeriya tsakanin ƙasashen nan guda biyu daga bisani umar muhammadu da ke zama shugaban ƙungiyar ɗaliban jamhuriyar niger da ke karatu a ƙasar benin ya bayyana cewa tuni karatun su ya shiga cikin wani hali na tsaka mai wuya sanadiyar takunkumin da aka kakaba a ƙasar su yana mai cewa Eh, lalle wannan matsaloli da muke fuskanta na wajejen wannan gurbatattun decision da yawo ta dauka suna da yawa musamman ma ta fannin karatu cika gaskiya a wajen bangaren zama da zamantakewa babu wani matsala a kasar benin idan muna kira ga wannan shugabanni su duba su gani yadda ya kamata ta daga wannan sai da yana da matsaloli ta bangaren karatu banda wannan ma yanzu musamman na kai da kawowa na zuwa a kasar nijar ko mu ka tai ka dawo a kasar benin ya zama wani matsala ga harkan passport ga wajen harkan boda da aka rufe to sai dai ɗaliban na jamhuriyar nijar da ke karatu a mambobin kasashen na ecowas sun bayyana cewa hanyar tattaunawa ce kawai za ta iya gano bakin zaren warware matsalar game da sabanin da ke faruwa tsakanin kungiyar ta ecos da is da rashidu muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar a gaida haru rashidu daga nijar kuma za mu leƙa gabar ta tsakiya inda aka ci gaba da zaman ɗarɗar a wannan yankin a jiya alhamis wuni daya bayan da wani harin jirgi mara matuki da amurka ta kai bagdad ya kashe wani kwamandan wata kungiyar da ke samun goyon bayan iran ga muhammad hafiz baballe da fassarar rahoton babban wakiliyar muryar amurka a pentagon carla bab masu zaman makoki na cewa allah mai girma yayin jana'izar kwamandan kungiyar hezbollah ta kata'ib wusam muhammad sabir al-sa'adi wanda a kashe da daren ranar laraba wani harin jirgi mara matuki da amurka ta kai a wani titi mai cunkoson jama'a a bagadaza tun a tsakiyar watan oktoba bara kungiyar khata'ib hezbollah mai samun goyon bayan iran ke taka muhimmiyar rawa a raharan mayaka da ke kaiwa kan dakarun amurka a iraki siriya da jordan waɗanda suka raunata sama da mutane fararen hula ɗari da kashe sojojin amurka uku general dan hawkinson wanda shine kwamandan dakarun tsaron ƙasa na Amurka. If you attack, if you hurt our people, we know who you are and we will find you. Ya ce idan kuka kawo mana hari kuka cutar da mutanenmu mun san ku kuma za mu neme ku kuma za ku ɗanɗana kudar ku fiye da yadda kuka yi mana barna. And there will be a bill to pay much greater than anything you inflict on us. Bayan kwanaki uku ba tare da kai hari kan sansanonin Amurka ba, magoya bayan mayakan sun sha alwashin ɗaukar fansa kan kisan al-sa'adi shak faisal al-sa'idi jagoran addini ne a iraki فهذا الاعتداء الآثم سوف يواجه من قبل القواعد الشعبية ya ce wannan mummunan hari zai fuskanci martani daga kungiyoyin jama'a da kuma martani daga 'yan mayar musulunci babu wata tattaunawa da amurkawa kuma babu mafita sai dai ta hanyar kai hari kan sansanonin waɗannan mutanen 'yan mamaya. Wala yujad ai hal mahal hulul illa. Fadar White House ta ce tana mutunta ɗuwaicin ƙasar Iraki gaba ɗaya kuma tana ci gaba da kulla kyakkyawar alaƙa da gwamnatin Iraki. John Kirby, kakakin hukumar tsaron ƙasa ta Amurka. no on Ya ce idan da ba a kai hari kan dakarunmu ba waɗanda suke can bisa gayyatar gwamnatin Iraki da ba a buƙatar kai hare-hare na ramuwar gayya. who are there at the invitation of the Iraqi government, there would be no need for retaliatory strikes. Amurka dai ta zargi Iran da goyon bayan kungiyoyin mayaka sai dai ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce babu wani ɗan ƙasar Iran da aka kashe a hararen da Amurka ta kai na baya-bayan nan. Hafiz Babalike nan ne karanto fassarar rahoton Karla Bab. To kada a sha'afa shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 da kuma 31 ga shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda ni Hassan maina kaina zan gabatar. Wanda a yau za mu duba irin tagomashin da rundunar sojojin saman Najeriya ke samu na karin jiragen yaƙi na zamani 'yan yayi da sauran kayakin aiki. Da hakan ka iya sa ta zama rundunar sojojin sama mafi karfi a baki ɗayan nahiyar Afirka kafin ƙarshen wannan shekara. Abin da ya sa aka ce ana faɗi cewa a international community cewa kamun karshen shekarar nan nigerian air force za ta zama the most powerful air force a Afirka abin da ake faɗa kenan. Jirgi ne da Toki suka yi shi amma daga farko sun haɗin haɗin kai ne tsakanin Toki da da Italiya. Italiya suna da wani jirgi da ake kira Agusta. To shi su kuma Toki suka ce suna so su yi wani wanda ya dan fa Agusta din amma su haɗa kai da wannan abu na da. So in ka duba duka duka shekarun shi yanzu wurin guda shekara tara kenan ana amfani da shi kuma a yanzu kafin Najeriya ta fiya ƙasashe biyu ne kaɗai suke amfani da jirgin suke jirgin da philippines saboda abin da ya sa shi wannan yaƙi da ake ta sama ne kaɗai hanya da nike gani za a iya samun galaba da nasara akan 'yan ta'adda 'yan boko haram musamman da su 'yan wato bandits To madalla. A wannan mako mai karewa ne rundunar mayakan saman Najeriya ta amshi karin wasu jiragen yaƙi masu saukar ungulu samfarin T129 attack helicopter. waɗanda shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da su a birnin Makodi. Inda kuma ya sha alwashin yin duk wani abu mai yiwuwa domin aiki tukuru wurin magance matsalan tsaro. Shugaban Najeriya wanda mataimakinsa sanata Kashim shetima ya wakilce shi yayin kaddamar da waɗannan jiragen yaƙi. ya ce samar waɗannan jirage a halin yanzu na nuna zakuwar gwamnatinsa na ƙara tunkadar ƙalubalen tsaro gadan-gadan. sanata bola ahmed tinubu ya ce ya yi imanin waɗannan jiragen yaƙi za su taka rawa sosai wurin fuskantar sha'anin yaƙi da ta'addanci gadan-gadan a ciki da wajen najeriya a tattaunawar da ne da shi kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman najeriya air vice marshal edward gabquet ya shaida min cewar yanzu kam batun jiragen yaƙi abin tubarkalla. tun kamun wannan gwamnatin ma ta hau allah ya sa ana ta sayo mana sababbin jirage eh, in ka tuna shekara uku ne ko hudu da ya wuce aka siyo mana super tukano to da wannan gwamnatin ma ta shigo daga june shekarar da ya wuce zuwa yau mun karbi sabon jirage guda biyar kuma muna jiran uba 45 ko? Eh. muna jiran 45 da za mu karba daga yanzu zuwa disamba na wannan shekarar akwai guda sha biyu helicopter guda sha biyu da za mu karba daga us ana kiranta ah1 zulu attack helicopter sauran guda hudu daga turkey eh, da tk129 attack helicopter guda biyu sun iso sunan guda hudu akwai guda akwai eh, Eh, fighter aircraft guda 24 za mu karbi daga italy so akwai su daban-daban nan da can eh, so an na yadda kamun karshen shekarar nan eh, za mu kada <clears throat> inventory din abinda ya sa aka ce ana faɗi cewa a international community cewa shine cewa kamun karshen shekarar nan nigerian air force za ta zama the most powerful air force a afirka abin da ake faɗa ake nan kuma ba maganan banza ba ne an samu da ake faɗa yanzu ɗin da muke magana zan gaya maka cewa akwai jiragen mu a sama suna ganin me ke faru akwai na Eh, so eh, mutane suna magana don ba su san me ke faruwa ba ne amma dai in kana bin labaranmu kana bin abin da ke faruwa za ka san cewa ana aiki ana aiki sosai eh, abin da ya sa terrorism ba za su ɗauka mashin me ake kiran shi babur daga zamfara su fara yawo su shiga cikin kaduna yanzu suna je su yi kidnapping su dauke mutane a nan a can ta magana su italy su us da sauransu kamar daga rasha ba misali jiragen da rasha su ma eh kasan russia tuntuni da mun siya jiraga a wurinsu eh, so muna da muna aiki da su domin muna suna maintaining eh, maintenance jirage muke da su yanzu amma yanzu ba wani jirgin da aka siye daga russia eh, kamar mi 17 da mi 117 da ya crash da wadatan duk wayannan daga russia ne eh, so akwai jiragen da muke da shi amma most times yanzu muna neman spare parts da maintenance su amma mun dade muna muna aiki da su eh, eh, mu mu ba mu a duba mu muna neman jiragen za su yi mana aiki ne ba wai za mu ce wai domin wannan kasar da wani a'a in za ka ba mu jikin da zai serving purpose din abin da federal government take mana kenan eh, kuma tana tabbatar cewa mu sai mun approving wannan abun kafa ja sai muna eh, kuma abin da jiragen yakin daida a wannan mako shugaban najeriya ya kaddamar da su a cewar masanin tsaro group captain sadiq garba shehu mai ritaya za su taka rawa gaya wurin yaƙi da 'yan ta'adda da barayin daji kana bugan jirgin kowane jirgi da aikin da yake yi yasa babu jirgi daya wanda zai maka aiki gaba ɗaya kowane iri shi yasa za ka ga yau a sai wannan yau a sai wannan wasu su tambaya cewa an sai tukano ne yasa kuma ake sayan wani to gaskiya jirgi kullum ina bada ina bada example cewa kamar mace ne wadda mijinta yana da hali in ka shiga kicin ɗinta za ka ga wuka wuka wuka kala kala wurin guda goma sha shida kowane wukan nan a lamarin bature akwai abin da za a akwai na yankan kashi akwai na yankan tsoka to haka jirgi yake shi wannan jirgi T129 attack jirgi ne da toki suka yi shi amma daga farko sun haɗin kai ne tsakanin Turkey da da Italiya Italiya suna da wani jirgi da ake kira Agusta. To shi ne su kuma Turkey suka ce suna so su yi wani wanda ya danfa Agusta din amma su haɗa kai da wannan abu na da. So jirgi ne wanda yake za a yi amfani da shi a wurin na ban san abin zan ce ba reconnaissance, armed reconnaissance kamar a je ana son a tabbatar da wani labari yana wannan aiki. Sannan kuma zai iya haka directly ya harbi wani abu wanda yake ƙasa. Kaji abin da ake amfani da shi. Yana amfani da yana da machine gun Canon wadda take da kaurin 20 mm tana daukan kuma harsashe wurin ah, guda 500 sannan kuma zai daukan bizai wato makami mai linzami zai kuma daukan rocket to a takaice dai abinda da zake yi maka wannan shine zai maka wannan bincike amdar reconnaissance sannan kuma zai iya attack daga sama zuwa kasa amma wani bambanci da yake da shi kamar idan ce kowane jirgi kala ne shi wannan jirgin an yi shi ne don a yi amfani da shi a kasashe wanda yake suna da zafin yanayi wato high temperature kamar munan Najeriya. To kaji abin da ake ci kenan kuma injin yake da shi guda biyu yana kuma da wurin zama guda biyu ɗaya kan sam ɗaya kan ɗaya wanda yake za a iya abin sannan kuma za a yi amfani da shi a kowane yanayi ana ruwa ne ana hadari ne sannan amfani. Ke kaji abin da wannan jirgin yake ciki. Kuma an yi shi ne an fara yin shi ne a shekar ba gaskiya bai daɗe ba bai daɗe ba kasuwa jirgi ne da aka fara yin shi a dubu biyu da goma sha hudu. So in ka duba duka duka shekarun shi yanzu wurin guda shekara tara kenan ana amfani da shi kuma a yanzu ka kafin najeriya ta fiya kasashe biyu ne kaɗai suke amfani da jirgin suke jirgin da philippines yanzu najeriya ta zama ita ce kasa ta uku da take amfani da shi cikin dai jiragen da sojojin saman najeriya ke jiran amsa daga kasashen waje har da karin wasu guda goma sha biyu daga amurka jiragen kuma da masanin tsaro dr abubakar muhammad sani ke cewar faduwa ne ya zo dab da zama a wannan labari na cewa najeriya za ta sayi kira jirgi AH2IZ wiper attack guda kusan goma sha biyu da makamancinsu gaskiya labari ne mai kyau damun kuma ai tun ina ganin 2022 american ta ba da izini cewa nigeria za ta iya siyan wa'annan a ah, jirage da helikoptoci da dai sauransu don a taimaka a ga an yi nasara akan yaki da 'yan ta'adda da bandin da makamantansu kuma maganar gaskiya dama mun sha faɗa akan cewa dole ne a sai kayan yaki wa sojoji sojojin ƙasa da na ruwa da na sama saboda maganar gaskiya ai yanzu in ka duba ba Afirikan. ƙasashe kamar a ce egypt da algeria da masa da afirka suna gaban Nigeria. idan an zo ta makamai na kayan yaƙi a gane ko wato kamar a ce Nigeria tana da population ɗin kusan mutum miliyan 220 amma kuma a zo a ce ƙarfin sojan Nigeria bai kai na kamar egypt ko south africa ko algeria ba kaga kuma najeriya population ɗinta da challenges da najeriya take fuskanta ya ninka nasu kusan so uku ko so hudu to wannan kayan yaƙi ni na gani abu ne wanda aka yi ya dace kuma kamata a ƙara a budgetin irin wa'annan kuɗi wa sojoji don a samu kayan yaƙi isassu saboda abin da ya sa shi wannan yaƙi da ake ta sama shi ne kaɗai hanya da nike gani za a iya samun galaba da nasara akan 'yan ta'adda 'yan boko haram musamman da su 'yan wato bandit States idan su sojoji da suke amfani da kayan yaƙi ta sama wato helicopter da jirage in suka samu suka yi musu wuta ta sama shi ne su sojojin ƙasa za su iya shiga da kafa su je su karasar da aikin so gaskiya wannan abu ne da ya dace kuma gaskiya yana da shi ma hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman najeriya win commander musa isa salman na mai cewar da wannan karin jirage da aka samu Shanun tsaro a Najeriya tabbas zai inganta. Sanda Najeriya ta fara wannan yakin ba mu da isassun jiragen ah, da ya kamata a yi wa'annan yakin da su wato irin jiragen masu sauka angulu kenan domin shi irin wannan yakin yakin sunkuru da sauransu ba jirage ba ne masu sauri ko kuma fast attack ake magana ko kuma fighter jets da sauransu amma lokacin da aka fara yakin nan yawancin jiragen da muke da su kenan to shi wannan yakin sunkuru um, ba irin wa'annan jiragen ake amfani da su ba ba irin wa'annan makamu ake amfani da su ba to saboda idan muka ji cewa najeriya na son ta samu irin nan to which means an gano ga abubuwan da ake ya kamata a amfani da su kuma an bi hanyar da za a samu a yi amfani da wani saboda haka labarin cewa za a sayi waɗannan jiragen abin murna ne abin mai fatan ciwon ya zo jiya ma ba ma yau ba abin ciwon mu fatan ciwon a kawo su yanzu yanzu abin mu yi fatan ciwon a koyar ma pilots mu ko ko masu tuka wa'annan jiragen yadda za a amfani da shi saboda a samu maximum effect. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. a gaida Hassan mai na kaina to masu sauraro sai a mana hafuwa ba za mu samu daman kawo muku labarai a takaice ba. A nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin mu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau. Sai kuma zuwa gobe da safen ku idan Allah mai kowa mai komai raya mu a je wasu abokan aikinmu da mu na safe yanzu a madadin Zahra Aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin. Sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni Fiona wa dudu da ma mu na yanzu Mr. Bill Andrade. ni aisha mu'azu nake cewa a kwana lafiya ma'asala.